A saƙon shi wajen zanen sunan shugaban kamfanin ata wanda suke da kafa yada labarai ta liberty television da radio dr ahmed cijan ramalan ya taya iyalan daira ahmed bisa farin cikin samun iya mace mai suna khadija inda ya shawarci iyayen da su bata dukkan tarbiyya da ya kamata domin ta samu nasara a iya rayuwarta. Jan Ramalan ya ce mashi murna kuma mashi fatan alheri Allah ya bata Allah ya sa ah, ta gaji mai sunan kuma ta zama tsarin musulunci da kuma zan mahaddacin Qur'ani mai girma. Kaɗan daga cikin manyan bakin da suka halarci zanen sunan sun tofa albarkacin bakin su kamar haka. Allah ya saka kowa da alkhairi da wannan guri kuma Allah ya ɗaya ba mana waɗanda ba su da haihuwar Allah ka ba su masu nema kuma wato wanda suka samu kuma Allah ka ba su ikon kula da su. Mun ga jama'a sun taru sosai an yi kokari a kai Allah Allah ya sanya alheri wannan da zan ce shi ne Allah ya raya Allah ya ɗaya Allah ya sa mai bin kafan annabi Daira Hamid da mai ɗakin shi sun gode ma waɗanda suka halarci zanen sunan. Alhamdulillah hmm. ah, kamar da kake gani ina cikin farin ciki kwarai da gaske yadda Allah madaukakin sarki ya tara wannan jama'a ba ni bane Allah ne alhamdulillah na gode wa Allah madaukakin sarki da ya kama wannan rana cikin waɗanda suka halarci zanen sunan sun haɗa da ma'aikatan kafafen yada labaru 'yan siyasa da 'yan kasuwa da dai sauransu muhammad idris labarun liberty